Matasan a ƙarƙashin inuwar Majalisar Matasan Arewa sun gudanar da maci ne a wasu titunan Gusau babban birnin jihar ta Zamfara suka ƙara saya zuwa Majalisar Dokokin jihar inda suka gabatarwa Majalisar da ƙorafe-ƙorafensu a rubuce kuma a hukumance. Munir Haidara Kaura shine shugaban reshen jihar Zamfara na Majalisar ta Matasan Arewa wacce ta jagoranci gangamin. Na ɗaya matasa an ban bakara zube babu aikin yi, an ban matasa babu wata harkar yi. sannan idan ka duba bangaren ilimi shi ne kashin bayan gaban kunsa al'umma ya harkar ilimi ta fi kare a jihar zamfara yanzu shekara uku kenan mu muke yin na baya ga jarabawa wayar da ne ku sannan asibitocin mu yanka zuwa abun ban tausayi sannan muna ji muna gani gwamnati ta ɗauki biliyan goma da miliyan ɗari biyu ta ɗauki wai ta tausau za a yi aikin 28 kilomita a lokal gamman guda. Don ni gwamnati za ta haka, su yan majalisa ne suke yi me yasa ba a yin abin da al'umma suke so sai dai abin da su shugabanni suka gada ma za a zanta abubuwa da sun tare abubuwa sun lalace ana kafa gwamnati ne domin ta kare muradun jama'a musamman gwamnatin siyasa ana cikin lokacin siyasa ne a yanzu baka ganin za a iya yin zargin cewa kamar wani ne ko kuma wasu daga bangaren adawa suke turo ku na'am sai alhamdulillah wannan majalisa ta matasa arewa ta jihar zamfara sanan na ce wurin gwagwarmaya domin shugaba al'ummar jihar zamfara Allah ya sani mu ba wani wanda ke turo mu mu da muna da hankali kuma muna da ilimi kuma muna da tunani mun san cewa akwai amana ta mutane a mu na cewa mu yi maya domin mu kwato ma mutane yancin su To sai dai duk da yake majalisar dokokin bata tsira daga korafin matasan ba, to amma tana ganin wannan a zaman wani babban ci gaba ga demokuraɗiyyar ƙasar. Wani rabul ɗayyabu rijiya ne shugaban kwamitin majalisar dokokin mai kula da koke-koken jama'a. wato gaskiya mun jinjina masu kwarai kuma a kungiya dai mai kama da irin wannan ita ce ta farko a wadda ta ziyarci wannan majalisa ta mu dauke da wannan koke sannan ka duba a national assembly ana yin hakan so ga mun zama muna da sense of belonging into them kenan sun fahimci role ɗinmu wanda kuma alhamdulillah ba karamin ci gaba bane duk da yake korafin matasan bai tsallake ku ba don ko suna ganin kuma ba ku yi aikin ku ba yadda ya kamata wani mataki za ku ɗauka kenan a yanzu eh da farko dai na ba su tabbaci insha Allahu za mu gabatar da ainihin wannan takarda zuwa ga shugabanmu kuma za mu gabatar da shi a zauren majalisa insha Allah rabbi idan za a iya tunawa a 'yan watannin baya majalisar ta matasan arewa ta fito karara ta nuna goyon bayanta ga majalisar dokokin jihar sa'adda ta sanya kafar wando ɗaya da gwamna abdulaziz yare abubakar bisa zargin rashin kyakkyawan shugabanci inda daga baya kuma matasan suka yi barazanar gurfanar da majalisar dokokin a gaban kotu muddin ta ja baya a kokarin da take yi na ladabtar da gwamnan murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria